إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan yammaci na asabar goma sha biyar ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 29 ga watan janairu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah yabo ya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sama kammala littafin fadul islam a darasinmu na jiya na ranar juma'a wannan falala ce daga wurin allah subhanahu wa ta'ala kuma na roƙon shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ya ƙara mana wannan falala tashi shi ya amfana da mu da dukkan abubuwan da muke ji a wannan daura mai albarka da ake gabatarwa kamar yadda muka bayani jiya cewar kwanukan daura din akwai dan sauransu kaɗan bari mu biyo shi da wani littafi wata risala ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab domin su waɗannan kwanakin da suka rage mana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu wannan al'amura wannan karatu wannan risala da za mu karanta ita ce aljami'u li ibadatillahi wahda ita ma dai ta muhammad ibn abdul wahab ce shine wanda ya rubuta ta sunanta aljami'u wasu kalmomi ne da suka tara li ibadatillahi wahda abubuwan da suke suke bayani akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kullun zaka ji ana maganar ibada kuma sai a ce ga Allah madaukin sarki shi kadai har aka ƙara wahada in aka ƙara wahada taukir kenan na babin isbat na farko da aka ce ibada game da shekul islam ibn timiya ya faɗa ya ce ita ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al aqwali wal af'ali al zahirati wal batina haka ce al ibada ismun suna ne jami'un wanda yake gamamman suna ne ismun jami'un suna ne da yake gamamman suna likulli ma yuhibbu Allah yarda da ya tara duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da wannan abin min al aqwali na zantuttuka ne wal af'ali ko ayyuka ne al-zahira wanda yake yin su ne a zahiri ake gani kamar abin da ya shafi sallah wal batina ko kuma abin da ya shafi batini ne kuma abin da ya shafi ayyukan zuciya wannan shi ake kira ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-qawali wannan ita ce ibada kuma idan ka duba wannan tarifi din ya shafi duk wani abin da ke amsa sunan ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu duk abin da Allah ta'ala yake so wa yardahu mai yadda shi min al-qawali wannan abubuwan na zantuttuka ne wal af'ali ko ayyuka ne al-zahira na zahiri ne wal batina ko na baɗi wanda yake a ciki za ga akwai ayyukan gabai akwai ayyukan harshe akwai ayyukan zuciya akwai aikin da yake sai hada shi da da jiki da kuma kuɗi akwai kuma aikin da yake kuɗi ne zalla ma'ana abin da nake nemi da kuɗi zalla kuɗi shi yafi karfi kamar zakka akwai kuɗi amma sai an samu karfi na zuciya wurin fitarwa dai idan zuciya ta cika da rowa sai ga ba za ta iya fatarwa ba nasu Allah salamata wal afiya wannan ita ce ibada ita kuma ibada tsantsar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai idan ka duba ayyuka abin nan baki daya yana tabbatar mana da ita ibada tsantsagoran haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne shi shi kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa qadara allah ta ta'budu illa iyyahu ka duba ga wa qadara rabbuka ka yayi umarni alla ta'budu akan kada ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi shi shi kadai abin da ke nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi shi kadai ya cancanci da ibada a wannan ayar shine yadda ta zo a si wadda al'amarin ya zo a siga na alhasru ko alqasr wanda yake ya ginu ne akan annafayu wal isbat alla kaga an samu nafayu kenan ko Allah ta'budu illa iya kan abota ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala haka na Allah ta'ala ya ce wa abdullah ku bauta ma Allah shi shi kadai wala tushriku bi shay'a kada ku hada Allah madaukin sarki da kowa kada ku hada shi da komai tunda wala tushriku bihi shay'an la annahiya ce shay'an nakira ce a ka'ida idan nakira ta zo a siyak na annahayu tafidul umum abinda ake nufi da wannan umumi din kada ku hada Allah maɗaukin sarki da kowa kada ku hada shi da komai babu wani wanda za hada shi da Allah madaukin sarki duk matsayin shi kuma a wurin Allah subhanahu wata'ala duk matsayin shi a zuciyar bayi duk darajar shi duk matsayinsa bai kai na a bauta mashi ba ko a sirka shi da Allah subhanahu wata'ala a wurin bauta mu wannan yana cikin abin da subhanahu wata'ala ya turo annabawa baki ɗayansu a kan shi domin tabbatar da al'ubudiyya ya faɗi wannan a jumlace a cikin alƙur'ani mai girma ya faɗi wannan kuma a fayyace dalla-dalla a cikin ƙur'ani mai girma ya ce wala kada ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika tabbas a cikin kowace al'umma mun aiko da jakada mun aiko da manzo abinda manzon yake cewa an shi shine ku ta Allah subhanahu taala da bauta shi shi kadai bu taghut ko nisanci duk abin da yake ɗagutu aga wannan ya zo a dunkule ubangiji subhanahu wataala ya ce a kowace al'umma sai da ya turo manzo abin da wannan manzo yake faɗa ma al'ummarsa shine su kaɗe ta Allah madaukin sarki wurin bauta to haka nan kuma ya faɗe shi a fayyace ya ce ولقد أرسل ولقد أرسلنا نوحا ila قومه fa qala ya qaumi الله ma lakum min ilahin ghairi tabbas zahir حقيقة man turo annabi nuh alayhi salatu wasallam zuwa ga mutanansa sai ya ce wa mutanansa ku kadaita Allah madaukakin sarki ba ku da wani abun bauta sai ba ku da wani abun bauta in ba Allah madaukakin sarki ba shi kadai ne abun bautar ku kuma kar a gauraya bautar da kowa ko a gauraya da kowa haka ya faɗa a cikin suratul hud haka ne faɗa a cikin suratul araf laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayri haka ne ya faɗa ga adawa haka ne ya faɗa ga samudawa haka ne ya faɗa ga mutanen annabi shu'aib haka ne ya faɗa ga dukkanin mutane dukkanin annabawa hakan nan ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ka duba duk jakadu da manzon Allah sallama ya tura zuwa ga lunguna zuwa ga birane zuwa ga ko'ina babban abin kenan da yake tabbatar da su a tabbatar da haƙƙin Allah subhanahu wataala saboda ka duk irin nauyi da Allah ta duk wani matsayi na kuɗi matsayi na faɗa ji matsayi na mulki matsayi da ka samu in dai kana son wannan abin da ka samu ya tabbata a hannunka to kai kokarin tabbatar da haƙƙin Allah ta'ala kai kokarin tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa idan ka tabbatar da tauhidi a iya inda Allah ta'ala ya baka to ka kammala za ga yadda Allah ta'ala zai tabbatar maka da mulkin ka za ga yadda Allah ta'ala zai tabbatar maka da mulkin ka ya zama salin alim ya zama natsiya na abin na cikakken natsuwa allazina in makana fil allazina in makana fil ardi aqamu salata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi akbatul umur babu al munkar da ya kai al munkar kamar shirka kamar yadda babu al ma'ruf da ya amsa sunan al ma'ruf kamar tauhidi a duk lokacin da Allah ta'ala ya hore maka da dukiyarka ka tsaya ka ga duk yadda za a yi da izinin Allah madaukin sarki sai ka ga iya karfinka yadda aka kakkabar da tauhidi aka kakkabatar da shirka aka tabbatar da tauhidi to ka tsaya ka kammala naka kawai dai maganin kuɗi kake nema ka gama samu kana kashe ɗari ne Allah ta'ala yana baka dubu kana kashe dubu ne Allah ta'ala yana baka dubu goma dubu ɗari wannan kuma mujarrab ne kowa ya riga ya san wannan Allah ta'ala kuma ya tabbatar da wannan daga wannan al'amari na tabbatar da tauhidi tauhidi shine babban abin da ke kanmu shine babban abin da ke kan kowane ɗalibi kan kowane limami kan duk wani mai faɗa a ci da manzalo sallama ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman me yace da shi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha ya kasance farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi to shaidawa ne na babu abin bauta da cancanta sai Allah fa inhum ata'uka lidhalik idan sai maka biyayya sun yarda da haka to fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat sai ka tabbata musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar wanda yake sallah an ka dauke ta gaba daya tsantsar tauhidi ne a ciki tauhidi ne a aikace ka dauki tun daga kiran sallah ka je zuwa ta da ikama ka je zuwa takbiratul ihram har zuwa assalamu alaikum wa za ga tsantsar tauhidi ne a ciki babu shirki a ciki ko zai zama na haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne kai tsaye na tauhidi ko zama haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na ta'a na a biyayya wannan shine babban abin da ke gaban duk wani ɗalibi ya san da wannan matsayi baya sawa mutum a bauta mishi kuna jana da kyau ko ya kai matsayi baya sawa a bauta mishi domin inda matsayi yana sa a bauta wa mutum da an bauta ma annabawa domin a cikin kowace al'umma annabin wannan al'umma shine afdaluha shine fiye wannan al'umma wannan bai sa an bauta mu manzanni ba daga cikin manzanni babu su babu manzo da aka bauta babu manzo da ya ce a bauta mashi ma kana li basharin an yutihu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibada min dini min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun babu wani annabi da ya taɓa ɗan wannan babu wani annabi da aka yi yunkurin bauta mushi a gabansa da ya shuru da bakinsa wani ne bai ce da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ma sha Allah wa shi'ita haka Allah ya so haka kai ka so kai wa kenan ke manzan Allah sallama ta ki manzan Allah ya ce aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah qul ma sha Allah faqat ka ce ma sha Allah kadai duba ga yadda annabawa suke bai tauhidi kare hakan nan kaga ta bangaren matsayi kenan haka na ta bangaren wani abu da ya bayyana na da yake nuna matsayin wannan abin da ya bayyana wannan mutumin da wani abu ya bayyana a gare shi duk wani abu da yake bayyana ga hannun a hannun mutane sawa'un mu'ujiza ce ko karama ce in an ce mu'ujiza shine abin da ya kaɗaitu ga annabawa abin da ya bayyana ga annabawa in aka ce karama shi ne abin da ya bayyana ga salihan bayi daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan bai sa abauta musu kaga dai sun bayyana da yawa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shi sun bayyana ga annabi Isa sun bayyana ga annabi Musa alaihi salatu wasallam kishi yayi kishi aka buƙaci ruwa Allah ta'ala ya ce da annabi Musa ya dauki wannan sanda ya daki dutse yana dukan dutse dutse ya kece da ruwa kofa goma sha biyu kowace kabila daga cikin kabilar banu isra'ilawa suka sha ruwan su yadda suke so wannan bai sa abota mishi fir'auna ya koro su gaba zaki baya da musa gaba teku ne gashi nan ana kallansa baya fir'auna ne gashi nan ana kallansa fallama tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun قال كلا إن معي ربي سيهدين musa إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق القود العظيم وأزلفنا ثم الآخر wannan sandar da aka yi wahayi ga annabi Musa yadda kiwon wannan ruwan ruwan ya kece ya daskare sama da yadda kankara take ba ka qodul azim kuma ka ce manya manyan duwatsu yanzu ka dauki in ka dauki babbar diga kana so ka samu dutse karfin girman wannan abin nan a jikin manya manyan dutse ai mutum sai wani saboda daskarewar da dutsen yi to haka wannan rubin yi daskare wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce amma ba ta sa abota ma annan Musa annabi Isa alaihi salatu wasalam wa tuburu al-akmaha wal abrasa al-akmaha shine wanda aka haifa da makanta fa annabi Isa yake warkar da shi da mai cutar kuturta kai ya kai mutum ya mutu annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wasalam ya tayi da izinin ubangiji amma wannan bai sa na abauta mashi ba to kenan tun da irin wannan ya bayyana ga annabawa bai sa abauta masu ba kenan ma ya bayyana karama ta bayyana a hannun salihi daga cikin salihan bayi wannan baya sawa abauta musu inda waɗanda suka fi su ma mu'jizar da ta bayyana bata sa an bauta musu ba shi yasa saboda tsabagen kariya da wasu sallama yake bai tauhidi har bayan rasuwarsa yake addu'a kada Allah ya sa abota mishi yake ce Allahumma la taj'al qabri wa fanan yu'bad ya la karka sanya kabari ne ya zama gunki sai a dinga bauta mishi sai zama ko bayan ya mutu kuma ya zama ana bauta ba sa duk annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hannu idan maganar tsarkaka ce mala'iku suna da tsarki daga cikin tsarki su malaya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kwata kwata su ba sa saba ma Allah duk abin da Allah ta'ala ya umarce su la ya asuna Allah ma amaruhum ba sa saba ma umarnin Allah wa yaf'aluna ma umarun suna aikata duk abin da ake umartar su amma wannan bai sa abota musu ba daya wannan bai sa daya daga cikin su ya ce abota mushi ba asali ma Allah madaukin sarki cewa wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam daga cikin mala'iku duk wanda ya ce a bauta mushi koma bayan Allah Allah ya ce zai dan mai azaba waɗanda suka yi mafarkin bautar mala'iku ma'ana waɗanda suka bauta ma mala'iku ba da izinin mala'iku ba tunda ba su ba da izini ba suka bauta ma mala'iku don tsabtar mala'iku mai Allah ta'ala ya faɗa ice wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula iyyakum kanu abudun tana ranar da za mu tara su baki ɗaya sannan sai mu ce ma mala'iku waɗannan ku suke bautawa ga mala'iku a tsatsaye ga waɗanda suka bauta ma mala'iku a tsatsaye a tambaye su a ce da mala'iku waɗannan ku suke wa qalu subhana sai ce sarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunin ya Allah kai ne mutunci al'amuran masu balkanu ya ya'buduna al-jin aljanu suke bauta ba mu suke bauta ba aktharuhum bihim mu'minun mafi yawan su da aljanu suke imani to sai zamana a yanzu nan akwai wanda yake bauta ma annabi daga cikin annabawa akwai wanda yake bauta ma salihi daga cikin salihai akwai wanda yake bauta ma mala'ika daga cikin mala'iku abin da zai nuna maka wannan za ka ga mutum ya rubuta hatimi a gefe hatimin ya rubuta muhammad a wannan kusurwa kenan a wannan kusurwa ya rubuta abubakar a wannan kusurwa ya rubuta jibrilu me ke ne ke nuni a kan kenan duk waɗannan yana neman agajinsu bayan ya sama kuma ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kaga wannan shine fa'ainin shirki to kaga waɗannan da suke da rai kenan da yake an san sa an san su an san kuma bayi ne na Allah madaukakin sarki ba su cancanta abota masu ba babu ɗaya daga cikin su da i da awar abota mashi to ina kuma ga wanda ba ga wanda yake batun ma salihantaka shi ma abin kokonto ne ɗaya ina ga wanda yake shi wannan kwata-kwata ba shi da rai wani fa wuri ne wuri za ga an ɗebo an sanya ma yaro a hannu an rataya mashi shi a wuya wuri an huda shi an sa wani kuma a'a irin kwabo din nan da ya tashi aiki inda yake an daina kashe shi gaba ɗaya ba shi da amfani shi za a huda a rataya ma yaro shi ina fata mun fahimci wannan da kyau wani kuma a wata gabjejiyar laya ce za a za daure ta a rataya mishi kuma ka tambayi duk wani wanda ya daura laya da duk wani wanda ya daura guru da duk wani wanda ya daura abin da yake daurawa sallah salamatu wal afiya yana tare da shi sai aka yi hatsari mutum biyu suka rasu shi yana ciki wanda ba su rasu ba ya zai ce saboda Allah gawa zai koma ga wannan layar zai ga shi ne abu na farko da zai zo mai zuciya kafin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo mai zuciya to wannan abin shi ne abin da aka hana isa aka hana ta baki daya duk wani abu da zai katse alaƙarka da ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da rabin sakon ba a san shi isa aka datse shi duk wani abin da zai dakatar da alaƙarka zai ɗauke tunaninka ya ɗauke dogaranka ya ɗauke na tsoka daga Allah subhanahu wataala ya ɗora shi zuwa ga wani abu sai aka hana shi sai aka haramta shi sai aka kawar da shi domin yana taɓa tauhidi za ga mutum ya ɗauki ƙawar ragon layya ragon da bai iya kare kanshi daga kaifin wuka ba kan da bai iya kare kanshi daga babbaka ba wannan jira da koko sai da aka babbake shi ya babbaku aka marje shi kahon sai da aka rasa abin da za a yi da shi aka yadda shi sannan kuma shi za a ce mutum ya ɗauko na hannun dama ko na hannun hagu ya sa a shago za a ga wani a cikin shago wani a cikin tasi wani a wurin sana'a shi wani a cikin gida wani a zaure wani a wai a nan zai sa saboda Allah saboda saboda Allah ku duba ku da aka aka aka datsa na kai da ubangiji subhanahu wataala wallahi tallahi ɗan abubuwan suna da hatsari suna da hatsari ɗaya kenan sannan kuma wani ɗoriya akan waɗannan shi kuma abin da ya shafi canfi ita ko shi cinikin fari a kasuwa to sai dai namiji haka canfin shi daga ko da mace ce ta zo ta siya ba zai sayan mata ba ko ba ta sayan mashi ba in kuma ta sayar idan canfinta namiji ne shi ne cinikin fari sai mace ta zo ta siya to maimakon ta karɓi kuɗin da hannunta sai dai ta ce wani karɓi kuɗin ka bani na fatan kun gane surar abu sosai da sosai ita canfinta shine idan mace ta fara cinikin fari to babu sa'a in namiji ne ya fara cinikin fari akwai sa'a to ga sai mace kuma ta zo to ko dai ta fasa sayan mata ɗaya kenan ko kuma ta sayan mata amma ba ita za ta karɓi kuɗin a hannunta ba a matsayin ka na makwacinta sai ta ce zo karɓi kuɗin ka bata to mai hukuncin ka a ga yanzu dole wa'azi ne tirka shi a kanka za ka dakatar da rufe shagon ka buɗe shagon ka ne tukunna sai ka tsaya kai mata wa'azi tukunna ta dawo cikin hayyacinta ana wannan ko ba a wannan wannan gashi nan bila adadi sau nawa ake canfin mujiya a ce an ji kukan mujiya a unguwa za a yi mutuwa in ba din da sunna suka zo suna dinga karanta wa da tuni a ce ko a ce mutu ko a ce mayu ko a ce wai ba irin kamiya mai da ba kuma har yanzu yana cikin al'umma haka za ka ga nau'uka na shirka iri daban-daban wani kuma rana ya canfa saboda baya wanki ranar laraba ko baya tafiya ranar laraba ko ranar alhamis ko ranar asabar ko ranar lahadi za ga wani canfin shi na kwanuka ne wani canfin shi na motsi ne wani cambin shi na nau'ukan mutane ne in ya haɗu da kuturu babu sa'a in ya haɗu da makaho akwai sa'a kuma za ku gansu shi sa wani lokacin sai ga kaga wani makaho ya sa wasu bakaken kaya ko jajayen kaya ko jan rawani ko karamar rawani sun tsaya ne ras nasu Allah salamatu lafiya to irin waɗannan abubuwa ne da suke rage imani gwargwad wasu rage imani suke wasu kuma aha cinye imanin gaba ɗaya suke wallahi dole mutum ya tashi abin da kai ci abin bakin ciki abin ta da hankali shine lokacin da mutum yake neman abin nan taro da sisi yake neman kuɗi babu wanda ya sa shi a ido sai lokacin da Allah ta'ala ya ba shi kuɗi ya buɗa mashi sai ka ji wani yana cewa to ka tashi tsaye ba kana da mahasada to ina mahasadan suke har da ba shi da shi yanzu kuma yazo yake da shi muna jina da kyau ko ana nan ana nan sai ya zama na gaba daya shi ke da kudin amma wani ke juya shi ga kuɗi iya kuɗi yana yake da su amma ba zai iya sayan fegi ba ba zai iya sayan babur ba ba zai iya sayan mota ba sai ya buga ma bokan shi da yake kiran shi da suna malam sai ya buga mai waya ya ce isa ya ne isa ya ko ya ce mai kada isa ya sanan yake siya wani kuma za ga a'a karatu wai ya ce ya yi karatu yana da digiri na ɗaya yana da digiri na biyu wani ma har da girgir a ofis amma ga wani can bai iya rubutu da arabiya ba bai iya da boko ba shi ke juya shi saboda haka yan uwa irin tashin hankalin da ake da shi na miyagun mutane miyagun matsafa da miyagun malamai da azzalumai iri daban-daban dole ne mutum a tashi a yaƙe su ta hanyar karantarwa ingantacciyar karantarwa su suke gurgunta da tattalin arziki su suke kawo rahin zaman lafiya a cikin al'umma Allah ta'ala ya tsare waɗannan miyagun al'amura ne wani lokacin su yi su ɗallafa wani lokacin kuma su taso in ba ka ta tsaye ba wata rana a cikin gidanka sai ga yaronka ka gan shi da katuwar daga a hannu a irin waɗannan abubuwa sun zama tashi hankali wanda yake an raba ka da imanin ka baki ɗaya ba tare da kasani an ɗauke tunaninka an ɗauke al'amuranka na Allah salamatu wal afiya Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya Allah ta'ala ya tsare mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya tabbatar mana da tsaftataccen tauhidin rabauta na duniya da lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina ta ne ga tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana addu'a cikin suratul shu'ara yake cewa wala tukhzini yawma yub'athu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sai kawai wanda ya je ma Allah da wankakkiyar zuciya wanda ya ji Allah da zuciya baki kirin zuciya makare da shirka makare da bid'a makare da canfi makare da shirka ya zai ce da Allah subhanahu wa ta'ala nasallah salamatu lafiya qala rahimahullah aljami'u li ibadatillahi wahda wannan risala ce da yake ta tara a takaicen takaitawa abin da yake komawa zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai malai ce bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu baki ɗayan su shine ma'anar al'alamin da ake cewa talikai ubangijin talikai shine ubangijin halittu domin al'alamin jam'i ne na al'alam wa kullu ma siwa Allah فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم وصلى الله على يدد سيرا وسلم على قال أمنشي وبارك الله تعالى يقال البركة على نبينا محمد ga annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi hakan nan kuma ya kara ga iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina baki da qala shaykhul imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala فإن قيل لك فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يتشوى فإن قيل هل إذا أكي تنبيا أكتشي فما الجامع لعبادة الله وحده أتكيتون تكيتاوا me za ka faɗa da zai zama ya haɗe abin da yake ya shafi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai me za ka ce akan wannan qil qultu طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهي قلت ما لا نيتي سيئنشي طاعته يما الله سبحانه وتعالى بيايا بامتثال أوامره تهنير ينرق وددك أمرن دي باير واجتناب نواهي da kuma nisantar duk abin da ya hana kuna ji da kyau a dunkule a tura a mulmule shine ta'atuhu yi wa Allah ta'ala biyayya bimtisali awamiri ta hanyar riko da duk abin da Allah ta'ala ya yi umarni kenan idan mutum ya riko da abin da Allah bai umarni a kan shi ba ya bauta ma Allah bai bauta ma Allah da shi ba tun yadda ya dauke shi kuma da sunan bautar Allah subhanahu wa ta'ala wajiti na bi nawahi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana idan aka ce awamir jam'i ne na al'amuru idan aka ce al'amru shine abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi ta harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan da ke abin da Allah madaukin sarki ya yi umarni da shi ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kira umar idan aka ce wannan umarnin Allah ne amma kuma bai zo ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aje shi gefe guda ba mu san wa mu Allah maɗaukin sarki ya sanya mana manzan shi ne ya zama shi ne tsani na zuwan na ibada zuwa gare mu ta hanyarsa Allah ya tafi minan mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni a cikin mala'iku ya turo su zuwa ga annabawa yana zaben manzanni daga cikin mutane ya turo su zuwa ga yan uwansu mutane Allah madaukin sarki manzan Allah ya sa ya zama shi ne wanda zai karbo ibada daga gare zuwa gare mu tsoraka duk abin da yake ibada muddin ya zo daga wurin manzan Allah su sallama wannan shine ibada muddin bai zo daga wurin manzan Allah ba wannan bai zama ibada ba kun gane ko shi yasa idan aka yi magana an an ce ma huwa din ake cewa addini huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulihi addini shine abin da Allah ya shar'anta a harshen annabinsa wannan shine addini kenan abin da ya zo ta bypass wannan bai auzu sunan addini wanda ya zo ta sha tale tale bai biyo ta kofa ba ya aka tsurgo da shi ta katanga wannan bai zama addini ba domin wa'atul ta min abuwa a wannan kuma an ketaro katanga ne shi nasu Allah salamatu wal idan muka dubi umarni da Allah ta'ala yi ɗayan biyu ne ko dai wannan umarnin ya zama wajibi wanda yake shine asali kenan ana bauta ma Allah ta'ala da abin da Allah ta'ala ya bayar a matsayin umarni na wajibi umarni na wajibi shine abin da in kai akwai lada in mutum bai yi ba kuma akwai azaba kamar me kenan kamar sallah kamar azumi kamar kamar kamar wani ai arkan kuke bada. tauhidi kamar kyautata ma iyaye kamar sadar da zumunci kamar cika alkawari kaga wannan umarni na wajibi ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud na'am sannan kuma akwai umarni da yake bayarwa umarni ne amma yufidu al istihbab shi ma'ana ana bauta ma Allah ta'ala da shi duk da mustahabi ne duk abin da kaza ce mustahabi ne ba wai ana nufin in kai ba lada ba a in kai yana da lada in mutum bai yi bane ba shi da zunubi amma mutum ya yi yana da lada shi za ga akwai farlan sallah suna karkashin wajibi kenan sai a biyo su da sunoni da mustahabbai mustahabbai suna cikin mukammilat to duk umarni za a ko ya zama wajibi ko kuma ya zama mustahabi wanda yake kowane ɗaya daga cikin su ana bauta ma Allah ta'ala da shi qala rahimahullah wajtinabi nawahi da kuma nisanta sai ya ce mala ya ce wajtinab da nisanta an aka ce nisanta kan ma kai kusa da shi fajtani rijsa min al-awthan wajtanibu qawlan zuwa nawahi nawahi jami ne na annahayu idan aka ce annahayu shine abin da shari'a ta hana akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka kallaci annahayu abin da aka hana yana da bangare guda biyu ko dai mana an hana wannan abin ne nahayu tahrim an hana haramun ne mutum ya hannu kamar hana shan giya mutum yana da damar mutum yana da damar shan giya sai aka sai ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya hannu wannan yana da lada akan wannan mutum ne duk wata dama da ya samu na ya aikata alfasha ya same ta sai ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya hannu yana da lada akan wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda subhanahu wataala yana cewa wala taqrabu zina yana cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun kamar rantsuwa da wani Allah shi ma an hana na ne na at-tahrim man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda ya kasance zai rantse to ya rantse da Allah ko ishu ba a rantsewa da wani Allah duk girmansa kuwa abin da muke nufi duk girmansa sawa'un mala'ika ne daga cikin mala'iku ba a rantsewa da shi annabi ne daga cikin annabawa ba a rantsewa da shi ulul azmi ne minar rusuli khatimul anbiya ne wa imamul mursalina ba a rantsewa da shi wa minhu al bi ghayr bari kama ata fi muhkam al-akhbari yadda abin hafizul hakim yake lissafawa yake lissafa abubuwan da suke shirka karama wanda yake suna kai mutum zuwa ga babbar shirka ya ce minhul iqsamu bi ghayr bari daga ciki akwai rantsewa da wani Allah shi ma shirka ne daga cikin nau'ukan shirka Allah ta'ala ya tsere sannan kuma akwai abin da shari'a ta hana litanzi wanda ake kira makaruhi barinsa akwai lada aikata shi babu zunubi sai dai yana zubowa da mutum mutunci na sallallahu alaihi wasallam to haka waɗannan al'amura guda hudu da suke ƙarƙashin awamir da nawahi kowane ɗaya daga cikinsu ana bauta ma Allah subhanahu waɗannan ana bauta ma Allah subhanahu wataala da yin su ne al'awamir kenan wanda ya shafi al'amuru da abin da ya shafi al'amuru ijabi da al'amuru al-istihbab hakan nan kuma waɗannan biyun ana bauta ma Allah ta'ala ta hanyar nisantar su wanda ya shafi at-tahrim da al wannan su ne a dunkule kenan ta'atuhu bi imtithali wa ijtinabi nawahi wannan shine al-jami'u li wahda qala rahimahullah fa in qil to idan aka ce faɗin nau'ukan ibada waɗanda suke la tasluhu kwata-kwata ba sa ingantuwa bai halatta a jingina su ga kowa illa lillahi ta'ala wata sai ga Allah madaukin sarki shi shi kare daman babu wata ibada da yake ana jingina ta zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala malam ya kawo waɗannan ne domin da yawa mutane suna riftawa a cikin su suna ganin su kamar ba ibada ce da ta shafi Allah madaukin sarki ba sai lissafa su qala rahimahullah qultu sai in bada amsa an ce min anwa'iha addu'a wal isti'anatu والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائصه الإلهية قال رحمه الله أولا تنبيه دعاك إلى أكتش أفدي نوعك إبادة haka shi kenan ibada tana da nau'uka da yawa ko a ta'arifi ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali adh-dhahirati wal wannan ta'arifi kenan a dunkula kuma ta'atu bi misali awamirihi wa ijtinabi nawahi to idan aka ce ka faɗi nau'uka ka ɗan yi sharhin wannan kalmar wannan jumlar sai mala ya ce min anwa'iha daga cikin nau'ukan ibada wanda ke kowannen su ɗaya ibada ne ba al'ada ba ne addu'a'u ne addu'a addu'a da karanta ibada ce ina fata muka yi wannan da kyau to tun da ibada ce kenan babu wani wanda za a roƙa in ba Allah subhanahu wa ta'ala isa Allah ke sarki ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falista jibuli wani da la'allam ya shiru kenan mutum ya daga hannu yana cewa ya rasulallah kaga halin da yake ciki ya rasulallah kaga halin da yake ciki wannan me ya yi? ya yi ainihin shirki tsantsan shirka tsantsan shirka ya daga hannun sai ce ya rasulallah kaga halin da yake ciki ya daga hannun sai ya muhammad ka kula da shi wannan ya yi ainihin shirki to idan yayi wannan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ya yi ainihin shirka tsantsa shirka to kuma gawa zai ya zama ya zama addini zai addini wani ya yi ga Allah subhanahu ta'ala ya hada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma a gaba ɗaya ma manzan Allah sallallahu yake kira wani kuma ba manzan Allah ba wasu can da mai yake kira kuma da sunan addu'a wannan kenan wani kuma tunda mun ce addu'an nan ibada ce kenan kai da zaka yi addu'ar ka zaka tahi tsaye amma wani sai ya tankwashe kafa ya ce ya sa a yi addu'a ina fata mun fahimci wannan da kyau ya ce ya sa a yi addu'a wasu kuma a'a sai dab da za a tada sallah sai ya raɗa ma liman ya ce a sanar da ma musu sai cikin addu'a a ruku'i ko a wasu wurare abin nan a sujada kada a manta da shi wurin addu'a a sujada ina son ka gane duk wani wanda zai taimaka maka da addu'a da zai maka addu'a ba kamar kai da zaka faɗa ma Allah bukatunka ba ina fata mun fahimci wannan da kyau dan yanzu idan aka ce ka koro dalilai gamsassun dalilai da za su baka lasisin ka ce a taya ka da addu'a an haɗa ka da aiki ba wani ce ba a yi bane amma dalilin da za ka kawo akwai magana saboda abin da ake bukata kai karan kanka ka tashi da addu'a sawawun kai ne abin ya shafa sawawun mahaifa ne sawawun iyaye ne duk wani wanda zai ma Allah bayani ba kamar kai ba a lokacin da wani zai ce ya Allah ka ga halin da wani yake ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko da a ce kuma ka ce ya Allah ka ga halin da nake ciki wani fi mutum ya yi maka addu'a don raɗin kansa tsakanin shi da ubangiji wannan shi ne babban abin da ake bukata a duk lokacin da ka ga wani ya shiga wani hali ba a magana sai ka je ya ce ka taimaka mashi da addu'a ina fatan kun bayyance ni da kyau duk halin da ka ga wani ya shiga kawai ka kasance tsakanin ka da ubangiji ka roƙa mashi Allah ta'ala ya fitar da shi wannan hali alhamdulillah mu sani addu'a ibada ce tsantsar ibada addu'a'u mukhul ibada tsantsar ibada duk inda muka dauki addu'a wallahi ta wuce nan tun yadda tunanin mu yake ga addu'a ta wuce nan ba karamar ibada ba ce qala rahimahullah wal isti'ana da neman taimako neman taimako taimaka mun ibada ce fa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako to ka nemi taimako wurin Allah shi kadai za ka nemi taimakonsa a ƙa'idar iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu kai kadai muke bauta ya Allah kuma gare ka kadai muke neman taimako sai ya zamana irin neman taimako na kamun kafa da mutum yake ta yi yake ta yi yake ta yi sai je akan wani abu sai je ga ya tafiyar da lokacin shi gaba daya bai samu ba wani kuma ya je tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala ya nemi agajinsa ya nemi agajinsa sai gaji ana bugo mai waya ana cewa kawo takardar shi gobe karfe shida da safe shi kuma wannan ba irin ministirin da bai zaga ba ba irin abin nan kafa da bai kama ba shi yana da wani yana da wani yana da wani yana da wani amma sai ga al'amuran nasu Allah salamatu lafiya wal istighatha da neman agaji da zaran ka an ce neman agaji to ka san an shiga wani hali wani yana neman agaji wani yana neman ɗauki wani yana neman taimakon gaggawa to da zaran ka ji an ce neman agaji to ya nuna an shiga wani hali kenan to neman agaji shiga wani hali da mutum ya yi tsawon suna tafiya ne sai mota ta yi lauru za ta kife tsawon suna tafiya ne sai mota ta dumfari wani rami tsawon suna tafiya ne sai jirgin ruwan su ya fara kadawa ko kuma abin nan pilot nasu direban su yake cewa to na jirgin sama yake cewa to shi ba dabarun shi gaba daya sun kare baya ganin kasa yanzu ga wannan lalle lalle an shiga an shiga neman agaji ko kuma gaji direba yana cewa to yanzu dai an bashi umarnin ya sauka a teku saboda watakila tayoyin jirgin gaba daya sun makale ga wannan neman agaji a daidai nan za ga kowa yana kiran wa yake tare da shi wani ya kira jesus wani ya kirayi allah wani ya kira shehinsa wani ya kira rasulullahi wannan an ka kallaci waƙi na mutane da halin da ake ciki haka za ka ga yana kasancewa ina fatan kun fahimci wannan da kyau to haka irin wannan hali mutum ya je ya kira wani Allah kuma ya mutu irin wannan hali saboda Allah ya mutum zai ce da Allah subhanahu wataala wannan fa haƙƙin Allah ne shi shi kadai iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min malaikati daga yan uwa al-istighatha ba karamin ibada ba ce ibada ce da ake yin ta ga Allah subhanahu wataala shi shi kadai qala rahimahullah wa dhabhul qurban da yanka na neman kusanci yanka na neman kusanci ibada ne azzabu ibada ce yanka ce kuma yanka ne da ba za ka yanka ba sai a ɗayan abubuwan can da muka ambata ta'atuhu bimtisali awamiri saboda haka wannan yanka sai mu ga yanka ne na wajibi ko yanka ne na mustahabbi yanka na wajibi kamar yanka na annafu na bakance na alwashi mutum ne ya yi alwashi ko ya yi bakancen cewar in dai jarraba wannan da suka yi ya ci to ya yi alwashin zai samu rago na dubu talatin yanka sadaka ana ko fito da jarrabawa sai gashi ko ya ci shikenan ba abin da ya hakansa sai yanka rago na naira dubu talatin wannan yankan wajibi ne kuma ba a yin shi ba kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shine yufuna bin nadri ba yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kamar wani yanka kuma kamar yanka na hadiya ga wanda ya tamattu'i wanda ya tamattu'i yanka wajibi ne a kansa ba zai tashi zuwa ga abin nan azumi ko sadaka ba sai idan wannan abin ya faskara duka ga wannan yanka ne na wajibi wanda ke kowannen su ibada ne sai wanne kuma eh yan kallon ya wajibi ne sai na fidiya barakallahu fikum yanka na fidiya wanda ya aikata ɗaya daga cikin mahfurat al-ihram to sannan sai yanka na mustahabi wanda ya shafi ya shafi layye kenan da dai ba hukunce hukuncen ta muke fayyacewa ba amma dai alayi ta haldi yankan da mutum zai yi ya san cewar yana cikin waɗannan ko da ya zama yanka na wajibi ko kuma ya zama yanka na mustahabi ko kuma ya zama yanka na halas kamar yankan da zai ci a gida ina fata mun fahimci wannan da ke wannan yanka ne wanda yake shar'antacce sai kuma yanka na haram da ya ce wajen tunabi na wahi yanka na haram da bai halatta mutum ya yi ba shine yankan da aka ce yanka dabba tsakar rana duk wani abin da kaga an ce mutum yanka da wasu ƙa'idoji ko yanka baka ko yanka fara ko yanka wake-wake bingika tsafi duk wannan aljanu ake yankawa shine asali tsoraka duk wanda yanka wannan ya sani ranar alkiyama za su yi shari'a da wannan abin da yanka ɗaya kenan na biyu mu sani babu wata addu'a da sharaɗin a karɓe ta shine sai an yanka babu shi addu'a zaman kanta take yi wani jina da kyau yanka zaman kanshi yake yi kamar yadda idan wani abu ya faru za ka iya roƙon Allah ka roƙe shi ya Allah ya yi maka wannan abu kaza ko kuma ya Allah ya Allah ka bani abu kaza addu'a kenan ko to hakan nan ya halatta ka ɗauki kuɗi ka je ka sai rago ka je ka sai sa ka je ka sai raƙumi ka yanka idan ka yanka sai ka rabar da nama ka yi ta wasuli da sadakar ya Allah ka biya mu bukata ta ga yankan daban addu'a kuma daban babu wata addu'a da shari'an da sai an yanka a ce sai an hada su a ce za a karanta yasin amma sai an yanka ka sani wannan tsafi ne kuna jina da kyau ko za a sauke qur'ani a sai an yanka babu shi kowanne zaman kan shi yake abin da ya kawo ni shine tsohuwar al'adar da gada iyaye da kakanni na cewar idan bukata ta taso sai an yanka sai an je kan kabari sai an je kan menene an yanka to da musulunci ya duk waɗannan aka aka watsar da su yanka a kan kabari da sauransu to amma girman yankan yana nan a zuciya saboda haka ake ganin ko an yi addu'a Allah ba zai karba ba sai an yanka wanda yake kuma kuta kuta ba haka bane babu alakar karba addu'a da yanka babu shi tsoraka bai halatta mutum yanka ba ga wani Allah subhanahu wa ta'ala idan mun ce ga wani Allah bai halatta mutum yanka da sunan Allah ga wani Allah ba mana yanka ma aljani amma lokacin yankan ya kira sunan Allah wannan bai halatta ba ko kuma a'a lokacin yankan ya kira wani Allah a daidai wannan lokaci wannan wani ya tabbatar da wannan shi da kanshi ya faɗa ya ce tabbas ya rike ma wani akuya shi zai yanka ya ji ya yi surutu ya yi surutu ya yi surutu daga ƙarshe ya ji ya kira in ya ya yanka dabbar ina fata mun fahimci wannan da ke abin zai baka mamaki zai baka mamaki irin waɗannan bai ji abin surutu da ya faɗa ba daga farko amma dai tabbas da ƙarshe ya ji sunan ya sai kira yanka wannan dabba kaga wannan mushe ce ka san mushe ai mushe ce sai dai a ja ta kiriririri a je a binne ta nasu Allah salamatu wa lafiya tsoraka yan waye ka ibada ne kada ka kuskura ka ɗauke ran wata dabba ba tare da kasa a kan wani dalili ka dauke ka dauke ranta ba bai halatta ba wallahi tallahi bai halatta ba qala rahimu eh, eh. ce limamin ya kai da kenan ne eh? ce kamar lokacin layya sai mutum ya kira ya kira ka ya ce ka yanka sunan shi kaza sunan shi sunan matar shi kaza wala alam yana nufin cewar da yake layyan ka rubuta an ka ce bismillah wallahu akbar jini mu ka ce allahumma taqabbal minni innaka ni in kuma wani ne kace ce allahumma taqabbal li zaidi wa ahli baitihi Allah ka karba mashi kaga ba sunan shi ka faɗa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ba sunan shi ka kira ba sai ma da kayanka sai da jinin ya zuba gaba daya sannan ka ce Allah ka karba ma wani kun lura da ke ko to da ya bari wannan sai tunasar da ni yanka wani akika wasu sai ka ji za a yanka akika sai a ce ina sunan ina sunan yaron za a yanka da sunan shi kun lura da ke ko kenan idan aka sanya ma yaron suna zaidu sai mai yanka ya zo ya ce ina sunan shi aka ce ai sunan shi zaidu hakika kenan sai ya ya danna mata ya ce zaidu shi na ta zan mushi billahi ladi bai halatta ce mutanen eh? yanka domin bako kuna shi da kyau ko yana cikin abubuwan da ake girmama bakon da su tunda an kawo mashi fiya wata an kawo mashi abin nan biyar a raye eh, five alive kenan ko an kawo mashi kaza an kawo mashi kaza wani yana cikin garar bako ne ba wai sunan bako aka kalla aka yanka ba barakallahu qala rahimahullah wan nazr da alwashi shine bakan ciwon da muka yi shi a baya wal khawfu da tsoro tsoro daga ganshi tsoro ibada ce ina fata mun fahimci wannan da ke ko to wannan tsoro tsoro na ɗabi'a ko kuma tsoro wanda yake daban da mutum yake kimsa zuciyarsa kowa da ya sa akwai tsoron maciji akwai tsoron kunama eh akwai tsoron wuta in tana tatsatsi da zara an ce wuta tana tartsatsi wutar lantarki tana motsa sai ga rantatatatatata kowa cika riga shi da iska to ba wannan ake magana ba tsoro na samu ko ba za a samu ba tsoro na wane yana tasiri a kaina ko baya tasiri a kaina in gane wannan da kyau ko tsoro na wane zai cutar da ni ko ba zai cutar da ni ba ka kaza akwai malamin da yake zaman su kenan ba da tsoro in an saba musu za su ɗauke wa mutum wuta nan da nan akwai mai gobe da nisa akwai mai anjima da nisa akwai mai mai mai mai mai ka san da da su da ta sun dauke ma'anin suna wuta ko kana ganin akwai wani abu da mutum zai dusa in dai ya busa kowa zai mutu bai busa ma'anin suna sun mutu ba ta tina sani za sun mutu kuma an tabbatar da mutane an tabbatar da su wasu sun fara gane za ka ga wasu malaman aikin su kenan tsoratarwa kuma waɗannan an yi so da yawa an yi so da yawa na Allah salamatu al'afiya malam Jafar ya faɗi wannan ce wata rana a Maiduguri yana zaune sai ga wata bas mai irin ɗaukar mutane goma sha takwas ɗin nan ta zo ga wasu mutane sai ga wasu mutane da rauna sun fito daga ciki suka ce kai ne Jafaru ce eh suka ce sun zo tuba ne don Allah ya fi musu zuwan da yi tafsiri kullum an gama karatun allo sai an karanta ta bayyada an tsine mashi an kifa hannu a ƙasa sun yi sun yi sun yi sun yi idan su ji gobe ya ce inna alhamdulillah na hamadu wa nasta'in an yi an yi an yi an yi an yi sai ya ji hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn abbas shine suke jin tsoro kaga su suna jin tsoron katayar bas ne fa saboda itiqalin su ne ina fata mun fahimci wannan da kyau shine suka zo da kansu to irin waɗannan malaman tsoratarwa suke fom aka bayar fa a wata ma'aikatar daga cikin ma'aikatar aikin hajji na wasu za su tafi aikin hajji sai ɗaya ya ce zai cike fom ɗin sai wani ya kira sai ce in ya kuskure ya cike gobe sai dai a sa tuni ya mai da fom ɗin a gan kai da ta yake bismillahir rahmanir rahim billahi ka danna wutan ka sama eh ka danna hoton ka sama ka buga sunan ka a cikin sunan Allah shi kenan an gama to ina fata yanzu kun fahimci tsoro da nake nufi ko irin da ake razanarwa ina fata mun gano wannan da ke wannan duk ibada ce ka ji ba wanda zai yi ba wanke da tasiri a kanka sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake nufi kuma kai ka san inda aka baro da irin razana kan da ake da inda da ake kai za ka ga wani ya wuce wannan so daya wani ya wuce irin wannan gadar so biyu qala rahimahullah wa raja da fata idan kayi kayi fatan a karba kwaɗayin a karba shi ma ibada ne kwaɗayi na a karba abin da yi ibada ce wa tawakkulu da dogaro dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wannan ita ma ibada ce in an ce a tawakkul shine i'timadul qalbi ala Allah zuciya ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wannan tsantsar ibada ce sai dai kuma ba ta hana al'akhudhu bil asbab mutum ba zai ci ya dogara ga Allah ba bayan sallar asuba in ya kammala zikiri ya kammala komai ya ja bargon shi ya nade wai bai tafi kasuwa ba bai tafi noma ba bai dauki baro a wani umar dan khattab zani shi zai dan umar dan khattab da ya ga wani ce kaga sama tana ruwan zina da dirhami ne zaka ce ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah ka kama hanyar nema mana qala rahimullah wal inabatu da mai da al'amura baki ɗayan ga Allah wannan tsantsar ibada ce wa anibu ila rabbikum tsantsar ibada ce kamar mai da al'amuranka gaba ɗaya wallahi ba ku ni ba rantsuwa ba duk wanda ya samu waɗannan za ka zuciya salin alin take babu hasada babu kushe baya jin cewar ya rasa baya kwana da bakin cikin duniya duk wanda ya sami alkhawfu Allah kaɗai yake jin tsoro duk wanda ya kasance ga Allah ta'ala kaɗai yake fata duk wanda yake ga Allah ta'ala kaɗai ya dogara duk wanda yake ga Allah ta'ala kaɗai ya mai da al'amuransa za a ga kullum baya cikin damuwa baya cikin wannan tashin hankali na masifar rayuwa da ake ciki nan karka manta karka ce wai talauci ne tashin hankalin za ga talakan yana cikin tashin hankali mai kuɗin yana cikin tashin hankali sai ga mai kuɗi yana da gidaje amma yanzu nan karfe takwas da wani abu bai gama tantance a wani gida zai kwana ba zai iya kai karfe tara da rabi a wannan gida amma sai ya ga a sallar asubahi a wani gidan da ke wata unguwa can ya kwana baya samun cikakken bacci sai bayan karfe takwas na safe sannan shi zai kwanta domin daren nan baki ɗaya a zaune yake zaman dirshan ko ya ji wani babar ya fito ya tsaya daidai kwabar gidan ya yi birki zai ce to ko ya yi baki ne to haka tashi hankali ne irin waɗannan al'amuran wal da so so ibada ne ba za ka so ba sai wanda Allah ya ce ka so shi ina fatan kun gane so ɗin da nake nufi ba za ka so ba idan Allah ya ce so wani sai ka so shi idan Allah ya ce kishi tintini za ka kishi tintini tun shekaru aru aru ka gama kishi mata ce fa aka ce kattiwa mijinta magana shikenan sai dai ta ajiye mai abinci cikin wa'alar salasatin ladina khulifu wanda aka dakatar da su mutane ukun kawai aka ce shi kenan an kammala saboda haka almahabba ibada ce sai wanda Allah ya ce so shi za ka so ba haka kawai kai ne za ka ɗauki so ɗin ka ƙallafa shi ga wani ba sai dan haka ce ka janye shi kuma ka kasa janye ba wace ya ce so hana ganin laifi wal khashya da ƙanƙan da kai jin tsoron Allah wanda yake haɗe da ilimi kenan shine ma'anar al-khashiyatu jin tsoron Allah da ya gino akan ilimi abin da zai nuna maka haka shine faɗin Allah ta'ala da yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u kaga sai ka faɗi al kuma ka kawo al'ulama malamai kenan قال رحمه الله da دقدي tsoron kada ki karba duk wannan ibada ce كي bayan ka yi ibadar sai ka so a karbe ta ibada ce bayan ka yi ibadar sai ka ji tsoron kada ki karɓa shi ma ibada ne kenan idan ka ibada kawai ka ji an gama karɓa ka zauna gefe guda har yanzu ana bin ka wani nau'i na ibada dan ka samu al'amun idan ka ibada ka ji Allah bai karba ba gaba daya kuma bayan ka san ka cika sharuɗanta ka cika rukunanta har yanzu ka yi abin da ba a saka ba so ake bayan kayi sai ke ta fatan Allah ta'ala ya karba kuma kana jin tsoron kada ya ki karba mu kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin ba cikin tauhidi ce kana bauta ma Allah ne dan yana Allah ba wai dan kwaɗayin rahamarsa da jin tsoron azaba shi ba wannan tauhidi ne ba tauhidi ba ne domin tauhidi shine ta tajafa junubu ma'anar mazaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa ta'alluhu da bauta ma Allah tsantsa shine a ta'allugu daga alilahu kenan war ruku'u da yin ruku'i was sujudu da yin sujada wal khushu'u da kankan da kai duk waɗannan ibada ce kuma da kyau to kenan za ga wani ya gasa kuma ruku'i yake yi in zai zauna shi in zai gaisuwa shi dai da durko can din ba kuma ya dai kakkalace zai ga wani ruku yake yi a wa ashe gaisuwa yake yi wani kuma sujada ce ba ga wani faifan bidiyo ma ma da ya fita shekaran baya da wani a gaban shi ake mishi kuma bai ce open ba matsalar kenan an yi wannan bai ce open ba daga baya da zafi yi zafi ya ce al'adar mutanen wurin ne to idan al'adar mutanen wuri shine idan an yi bako su yanka mashi alade su bashi sai suka yanka ne alade suka bashi zai ci ai al'ada su ci su babban abin da za su yi su karrama mutum shine su so irin manya-manyan giyan nan su ajiye mutum kwalba biyu da haɗaɗɗen naman alade sai ce za ci su al'ada su ne ai wannan bai yi ba ina fata mun fahimci wannan da ke wannan shine tashi hankalin hakan nan wannan faifan bidiyo wannan faifan waƙar da ya fito da suka ɗauki siffofi na ubangiji subhanahu wata'ala suka ba mu wani al-makhluq wanda yake tsantsar kafirci ne har yanzu babu wani shehi da ya fito ya Allah wadai da shi har yanzu babu wanda ya fito ya Allah wadai da shi wannan akwai tada hankali a ciki kada ya zama ne yayi magana ne da yawun su ba nasu Allah salamatu wal afiya wal khushu da kankan da kai kaskanta kai da nutsuwa cikakkiyar nutsuwa nan da mutum yake samun kanshi lokacin ruku'i lokacin sallah wanda yake na sha maimaitawa za ga wani an kira shi a waya da ya kira wayar yana jin magana amma bai san wa yake kira ba can sai ya gane ashe wani ne sai ga ya cire takalma ya tsugunna baka taba ganin wannan ba shi wanda ake magana ba yana nesa yana wani gari har ma ya dauki wayar bai san da wa yake magana ba sai daga baya ya gane ashe wani ne sannan sai ga ya cire takalmi ya tsugunna kasa Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu watazallulu wata ta'zimu alladhi huwa min khasa'isihi al-ilahiyya iya nan zamu dakata watazallulu da kaskantar da kai wa ta'zim da girmamawa girmama alladhi huwa min khasa'isihi al-ilahiyya yana cikin sifofi nashi shi subhanahu wa ta'ala wanda yake sifofin shi ne shi shi kadai da ake girmama shi da su waɗannan su ne gobe malam zai ɗauki ɗaya bayan ɗaya ya ba da dalilai akan su Allah ta'ala ya tukan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik